Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da kuwa cikin ci gaban labarinmu mai suna Ragon Miji Return. Samira ta zaro ido ta ce na bani, ki ce kowa yana ji na ina ihu kowane dare. hafsa ta ce sosai kuwa. Samira ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta kalla Hafsat ta ce don Allah kar ki faɗa wa mama abin da na faɗa miki. Sirri ne tsakanin mu amana hafsa ta ce wa. Wallahi ban ɗauka ba don sai na faɗa mata ko so kike sai ya gama. Rare ke kin samu matsalar brain sannan shi kuma ya samu wata. To bari ki je ni na san wacce. Wannan abin ya haukatar da ita dole sai mama ta ji domin a shawo kan matsalar. Samira na hawaye ta ce ina son Aliyu sosai. Yana matuƙar sona yana kuma kula da ni. Bin ƙoƙarin shi ina son na ci gaba da rayuwa da shi. Hafsat ta ce, ai ba raba ku za a yi maybe in ya je ya samu likita in akwai yanda za a yi shi kenan in kuma ba yadda za a yi sai dai ke ki yi haƙuri ki nemi na ma ga ƙoƙarinki sosai Samira ta matse lips ta ce yanzu sai kin faɗa mata kinan Hafsa ta ce ƙwarai kuwa daga nan sai gidan mama. Ta miƙe tsaye ta ƙara kallon Samira ta ce ki riƙa shan madara dai da 'yar maltina da zuma da ɗan yogurt haka. Dan ki samu ruwan jiki da ƙyar ni'ima sai na sake dawowa. Dan ki samu ruwan jiki da ƴar ni'ima sai na ƙara dawowa. Samira ta bi ta da harara. Har ta fita, tana fita Samira ta koma bedroom ta yi kwance, gabanta na ta faɗuwa. Shi kenan kowa ya san sirrin su, yanzu za a ce za a raba su. Ta fara kuka ita fa tana son su sosai. Hafsat na komawa mama na kicin ta fito da sauri, kasancewar gidan ba kowa. Hafsat na komawa mama na kicin ta fito da sauri. Kasancewar gidan ba kuwa ta ce Hafsat yaya ta faɗa miki kuwa? Na ga kin yi saurin dawowa. Hafsat ta sunkuyar da kai tana jin nauyi ta ce mama maganar nan gaskiya ne Aliyu hariji ne baya gajiya. Mama ta ɗan salati la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu duk abin nan ba za ta faɗa min ba. Wai wani irin hali Samira ke da shi ne? Hafsat ta ce duk ta ƙara ramewa. Ni dama na ga tun da aka yi auren nan ba ta ƙiba sai rama. Mama ta ce, na san yadda zan yi na gode sosai Hafsat ki gaida mamanku. Hafsat ta ce son za ta ji ta juya ta yi tafiyarta. Mama ta kasa komawa kicin ta shiga ɗaki ta yi dalin lambar baban Samira. A kakare take ta san yadda za ta ɓullo abin. Yana ɗauka ta ce malam ka dawo gida akwai matsala da ta taso yanzu. Baban Samira ya ce subhanallahi gashi kuma mun dan je wani kauye amma insha Allah da wani dawo zan dawo gida. Mama ta ce to Allah mai dai ku lafiya. Ta kashe kiran tana sake-sake ta koma kicin. Hajiya Abida sai da suka fi awa uku. Kuɗi na ƙarewa ta sa wasu su ci gaba sannan suka yi bankwana. Tana jin wasai ta yi wanka ta shiga ta sha gown mai hannun vest ta yi ta snapping. Tana turawa Jamil sannan ta fito falo tana ta murmushawa abinta. Hajiya Rigayya yana zaune ita da babbar diyarta Ikhlas tana rike da jikarta Hajiya Abida ta fito. Duk suka bi ta da kallo Ikhlas ta gaida ta momi ina wuni. Tana fara'a ta ce lafiya lau Dr. Yasima. Ta ce lafiya lau. Hajiya Abida ta tashi ta amshe ta daga hannun Hajiya Rigayya tana mai tana masima wasa. Hajiya Rigayya ta kasa hakuri ta ce yau dai momin boy ko kin sami millions ne. Hajiya Ahuda ta yi murmushi ta ce abin sirri ne kawai. Dukkan suka yi dariya suka ci gaba da fira. Naija, karfe 11 momi ta sauka a wata mota ta zo ta ɗauke ta daga airport suka nufi wani local government Burha Nijar da ke a Niger. Wace ce momi? Sunanta shine Hajiya Amina Professor ce a Jami'ar BUK a garin Kano ita ɗin buzuwar Najeriya ce ta cikin Borno. Kasancewarta babbar mace mai ilimi Tana shiga cikin manyan mutane maza da mata ana damawa da ita sosai. Ta fannin ilimi, sun taɓa wani babban taro a Nijar wanda ya samu halartar manyan mutane, sarakuna da hakimai. A cikin taron ne ta haɗu da hakimin Barha Nijar. A nan ɗin cikin jawabin shi ta gane a cikin yankin Barha akwai ƙarancin makarantu. Afta taro ta samu ganin shi ta ba da 5 millions. A nan har ta samu nomba ɗin shi, nombar na ajiye ne kawai a wayarta. Sai ga shi zuwa Nijar ya kama ta kuma a nan yankin shi akwai buzaye sosai. Shi yasa ta neme shi ga shi yanzu za ta zama bakuwar shi na wani lokaci. Sun yi tafiya sosai sannan suka isa garin kusan karfe ɗaya. Suna zuwa Suna zuwa bakin fadar shi aka yi fakin ta fito ta ɗauki ta. Ta ta zuwa cikin gidan tun kafin ta isa fadawa suka zo suka amsa suka shigar da shi ciki. Fada ta fara zuwa ta kai gaisuwa sannan aka kai ta cikin gida ɓangaren baƙi. Ɗakin da aka kai ta daga gani special ne ta shiga toilet ta fito, ta zauna tana hutawa. wata dare da zama ba wata babbar mace ta shigo ta sha doguwar rigar shadda, ta je aiki. Fara ce tas kyakkyawa ta shigo tana fara'a da sallama a bakinta. Mummy ta amsa ta cire glass tana fara'a matar ta zauna ta ce barka da zuwa dakta. Ya hanya fatan kun zo lafiya. Mummy ta ce lafiya lau ina fatan duk kuna lafiya. Ta ce lafiya lausa, sani da zuwa. Mami ta ce yawwa suka yi shiru. Wata mata ta ƙara shigowa ita ma kyakkyawa suka kai sa bayan sun gaisa ta ce an yi jin dainin bismillah. Duk suka tashi mami ta bisa har wani korido inda dainin tebul yake ɗin. Cike yake da kayan abinci iri-iri da kayan itatuwa da different drinks. Suna ta far'a suka zauna. Mami ma ta zauna, ƙaramar cikinsu ta tashi ta fara buɗewa masu sai da ta gama sannan ta ce dakta, wanne za a yi miki serving? Mommy ta yi murmushi ta ce kowanne ya yi thanks. Matar ta yi murmushi ta zuba mata fried rice da chicken stew da coleslaw. Ta ajiye gaban Mommy suna zaune suna ta far'a. Da ganin su suna son mutane. Mommy ta ɗauki spoon ta fara ci ɗaya ta sa mata drinks ta ɗan sha. Ta sa drinks ɗin ta ajiye spoon suka yi zaune wurin suna labarin yadda suke son Najeriya ita ma tana faɗin yadda al'adun Nijar ke burge ta. Bayan sun sha biyu suka fita suka bar ta Mommy ta shiga toilet ta yi wanka. Ta sauya kaya ta yi sallah. Ta zauna ta buɗe sistem ɗinta tana rubutu a ciki domin har ta samu abin rubutawa. Ta gane mutane ne masu son mutane da karrama bako Tana cikin rubutu ta ji salamar wata yarinya mai siririyar murya da sanyin jiki. Ta yi saurin kallon ƙofa tana kallon yarinyar. Yarinyar da ba za ta wuce 15 ba kyakkyawa ce farasol da dogon hanci. da idanuwanta da cute mouse ta har ya kai ciki tana sanye da doguwar riga baka mai kwalliyar golden da stone ta amsa sallamar yarinyar ta shigo tana ta kamshi da small murmushi fuskarta ta zauna kasa ta ce ina wuni mommy ta ce lafiya lawyer school yarinyar ta ce alhamdulillah abu ne yake son ganin ki a wurin shan iska tana magana very silent and slow da ganin ta wata da hayaniya mommy na ta kallon ta ta yi murmushi ta ce to mu tafi Ta tashi yarinyar ta miƙe ta gaba tana tafiya a hankali momi na ta kallonta don ta burge ta sosai har suka je harabar wurin shakatawar sarki da ke cikin gidan. Tana zuwa ta koma gefe kusa da dadinta ta zauna. Momi ta zauna sarki ya ƙara mata barka da zuwa ya ce kin ce kina son rubutu akan buzaye. To a nan akwai buzaye sosai. In kuma al'adu kike so zai bi kyau ku je shin. In kuma al'adu kike so zai fi kyau Kuje ƙauyen shinkasan ne suna da riƙon al'adu sosai tun na da. Mummy ta murmushi ta ce, na gode sosai, Allah ya ƙara lafiya da arziki. Yarinyar da ke gefe tana latsa waya tana murmushi ta ce, Abbu, zan je da ita, na daɗe ban je ba. Mummy ta kalle ta, ta yi murmushi, sarki ya ce, a'a Aisha, kin san baki da lafiya, ki haƙuri, kin ji? Ta ɓata fuska, ta turo baki ta ce, please Abbu. Ya kalle ta ya shiru. Mummy ta ce, school fa, ko ba zuwa school? Aisha fuskar ta ba walwala ta kalli momi ta shiru sarki ya ce ki tashi ki je za mu yi magana. Ta tashi ta tana tafiya ya ce tana son karatu sosai. Tana son zama midwife sai dai ni ba na barin na mata karatu sai sun yi aure. Yayinta akwai nurses akwai lauya da teacher to idan bayan hakan ma tana da problem na aljanu sometimes irin ta ya ɓaci suna bugar da ita tana daɗewa kwance kamar matacciya sai bayan an mata ruƙiyya da tofi sannan take dawowa daidai. Ana ta magani dai amma har yanzu shiru ba tana son karatu sosai. Momi ta ji tausayinta sosai ta ce Allah ya ba ta lafiya. Hakan na da kyau yara su yi aure sannan karatu. But in mijin bai fito ba su yi karatun ya fi zama haka nan. Saboda tun suna son abin sai su zo su daina. Sarki ya murmushi ya ce, Zuwa yaushe za ki yi tafiyar? Ta ce, Gobe ma am ready. Ya ce, Oke, da safe za ku tafi. Sai dai akwai wahala zuwa wurin don za ku yi tafiya saman raƙuma. Momi ta ce, Ba matsala, na gode sosai. Ta yi ta godiya, ta tashi ta nufi guest room. Kafin ta kai daga nesa ta hangi matan suna ƙasa runguma da wata. Ta yi saurin zuwa wurinsu sai samu ta Aisha ce sheme. Azanin sun bugar da ita, saboda kawai ba za a je da ita ba. Da sauri ta isa wurin lokacin har ummar Aisha ta ɗauke ta aka faɗa. Mummy ta bi su har ɗakinta aka kwantar da Aisha a kan bed tana Idan ta limshe kamar macacciya tuni ma'aikatan gidan suka tafi kiran liman. Kafin ma ya zo Mummy ta ɗauko ruwa ta karanta kulafuzai da ayatul kursiyu. Da ƙarshen tauba da ƙarshen hashir ta tofa ta shafa mata a fuska. Aisha ta bude ido lokaci guda Mummy ta kara shafa mata. Ta miƙa wa Umma ta ce a bata ta sha. Suka tada ta sauna suka ɗora mata kofin a baki ta ɗan sha ta koma ta kwanta jikinta ba ƙarfi. Kowa sai sanni yake mata ta limshe ido hawaye suka fara biyo mata. Ta gefen ido suna gangarawa bayan kunne. Umman da ta sa hannu tana share mata ta ce Aisha ki yi haƙuri da lalurar da Allah ya ɗora miki. Insha Allah za ki samu lafiya kamar ba a yi ba. Ta daga kai tana kwance idanunta limshe, momi ta juya ta fita tana jin tausayinta. Ƙarfe uku da rabi Fasilat ta dawo daga sukul sun sha fira da alajinta. Ta ɗan kwanta kamar daga sama ta ci sallamar kawunsu. Ta yi wuf ta tashi zaune don ba ƙaramin tsoron shi take ba, gabanta da ta faɗuwa. Shiru yana can yana gaisawa da Ummi, Ummi ko ta yi masa magana akan Fasilat. Ran shi ran shi a ɓace ya ce kirawo min ita. Ummi ta buɗe murya ta fara kiranta Fasilat, Fasilat. Basirat na zaune tana ji ta fara yarfa hannu ta ce kai kai ni wallahi an takura ni. Ta tashi tana ta kumburi ta shiga ɗakin ummi yana zaune kan kujera ta zauna ƙasa. Ta sunkuyar da kai kawai ba tare da ta gaishe shi ba. Kawun ya kalle ta yana jin matsanancin ɓacin rai ya ce ke har yanzu ba baki fadda miji ba cikin samarin ki? Ta musa fuska ta ɗage yanci ta ce kawo ku yi haƙuri zan fito ku bani lokaci. Kawun ya ce an ki a baki lokacin an ki a baki. Na ce a faɗace yana nuna ta. Kanta a ƙasa ta ƙara matsawa gefen ummi na zaune tana kallo. Ya ce kin raina wa mutane hankali. Ana ta binki to bari ki ji na baki three weeks only. Ki fito da miji idan ba haka ba. Kafin ya ƙarasa ta ɗago da sauri ta kalle shi jin three weeks only. Ya ci gaba da cewa idan ba haka ba zan ba da ke ga duk wanda na ga dama. Idan ta cike da hawaye ta ce haba kawo ni za a yi wa auren dole. Ya yi kanta ta tashi da gudu ta shige ɗaki ta haye bed. Ta fara kuka tana runguma da fulo. Umi ta ce, ai gware. Umi ta ce, ai gwara. Ka ba wanda ka so ɗin tunda ba ta da niyyar fitarwa. Ya ce idan har ba ta fito ɗin ba. Ba da tan zan yi. Umi ta ce, na gode sosai. Ya tashi ya fita ran shaɓace. Samira yau ko girki bata samu ta yi ba tana kwance cikin ikon Allah, kuma shi ma Aliyu bai dawo ba kuma bai aiko ba. Ƙarfe huɗu baban Samira ya dawo hankalin shi ba a kwance ba. Yana shiga ɗakin mamanta ko. Yana shiga ɗakin mamanta ko zama bai bai ce me ya faru ne. Ya zauna, mama tana ta jimami ta ce ɗazun nan ina zaune. Wata makwabciyar Samira ta zo ta faɗa min cewar Samira kwana take ihu. Mijinta ya fi ƙarfinta to ban yadda ba. Don tabbatarwa sai na tura Hafsat tana zuwa ta sami ta cikin halin. kuma ta faɗa mata the same thing da na matar da ta zo. Abin ya tada min hankali sosai. Ya yi jin yana nazari, sannan ya ce, Sannan ya ce, ki kira ta. ki ce ta taho gida. Mama na kallon ta ce ta taho gida ya ce iyaka ne daidai in ta zo shi ne zan samu mu tattauna da su ke ma kuma ki ƙara bincika ta kuma hakan zai sa ya daina matsanta mata idan ya ga tayo yaji ta zo gida. Mama ta ce to shi kenan Allah ya sa hakan ne mafi alheri. Ya yi shiru yana ta nazari fuskar shi a takure. Mama ta ɗauki waya ta yi dalin lambar Samira. Samira yana kwance. Ta jawo wayar tana ganin mama ta yi wuf ta tashi zaune gabanta na ta faɗuwa. Ta ɗauka ta yi shiru. Mama na jin ta ɗauka ta ce ki taho gida yanzu nan. Samira ta fara hawaye ba shiri ta fara magana mama dan Allah ki hakuri wallahi za mu daidaita. Ran mamar ya ɓaci ana son taimaka mata tana kuka so ta ce ana so a taimaka mata tana kuka. So ta ce to kar ki zo ɗin ki ta zama don ubanki. Kit ta kashe wayar. Samira ta ci gaba da kuka sannan ta tashi ta ɗauki hijab da wayarta da ki ta fita gidan. Ta tare mai nafiya ta hawo ta nufi gida. Har ta isa gida mama da baba suna zaune suna tattaunawa. Tana shiga duk suka mai da kallo gare ta kanta a ƙasa ta zauna ƙasan. Gabanta na faɗuwa. Bayan mintuna mama ta ce ashe Samira ba ki ɗauke ni a bakin komai ba. Kina cikin damuwa amma ba za ki sanar min ba. Samira ta shiru abinta tana son ta ji meye dalilin kiranta. Baban yana kallon ta ce idan baki ki faɗa wa mahaifiyarki damuwarki ba wa za ki faɗa wa. Bari ya taimaka miki. Bacin da Allah ya taimake ki matar, Bacin da Allah ya taimake ki matar ta zo ta faɗa, haka za ki ci gaba da zama? Yanzu ki yi zaman ki ana, har zuwa lokacin da zai zo ya ji. Har zuwa lokacin da zai zo ya ji, kira ki aka yi. Har zuwa lokacin da zai zo ya ji, yaji kika yi, ba kiran ki aka yi ba. Raga kai ta kalle shi ta maida kai ƙasa ya ce i yaji kika yi kuma ko kin koma in har bai gyara ba to dole ya rabu da ke. Hawaye suka cika idon Samira ta fara tunanin ta jarumin mijinta ta kowane fanni. Baba yana gama faɗa ya basu wani mama ta ce ke kina amfani da ruwan zafi kuwa da man zaitun. Samira ta ɗaga kai a kunyace mama ta ce kina shan maganin mata da na aika miki kusan kusan Kina shan maganin matan da na aika miki ko sun kare Samira ta daga kai. Mama ta ja saki ta ce sun kare ba za ki faɗa ba ke dai Allah ya shirye ki. Hmm. Aiki ya same ni. Gashi ko kuɗin maganin ba mu daɗe. Gashi ko kuɗin maganin babu dole in fita in je gidan maman Mujahid in samo miki kayan ni'ima da ƙarin sha'awa tunda Allah ya haɗa ki da jarababben miji. Samira dai kanta a ƙasa, mama ta tashi ta fita tana fita ta ɗago kanta ta share wasu hawaye tana jin kunya. A ce Aliyu ya zo an zauna da shi magana a kan wannan, da wani ido za ta kalle shi, wai tayo yaji. Ta shiga kuryar ɗaki ta kwanci tana ta tunani har barci ya kwashe ta. Shi ko Aliyu, yau customers sun masa yawa ana ta shige da fice, shi yasa bai samu ya koma gida ba. Amma Samira na ran shi rashin nutsuwa ne yasa ko kiranta bai samu ya yi ba. Da maraice Hajiya Abida kamar mai miji ta sake da ado cikin English Wales. Ta sake ɗaukar picture ta online. Jamil ma type ɗin yana online. Saboda wannan shi ne sana'ar shi, tana hawa ta duba saƙonnin shi yadda ya yi ta koɗa ta a picture ɗin da ta tura da safe. Sai ta sake tura mishi na English Wales ɗin ta rubuta good evening. Yana tare da wata suna bad chatting ya sauri ya koma wurin Hajiya Abida. Yana shiga ya ga picture ɗinta ya wani lashe lips a kagare yake ya samu saɗu. Ya tura mata wow my sexy mama kin yi kyau sosai. Ta yi murmushi tana jin daɗin yabanta da ya yi. Ta tura mai you will very soon kar ka wani damu. Fata na ka fara tanadin. Fata na ka fara tanadar min kanka saboda in ji daɗi. Yana gani ya murmushi ya tura I will not understand za ki fahimta in mun haɗu. Ta yi murmushi ta ce today I have a very nice Ya tura mata this is just the beginning. Kar ki manta. Sai mun haɗu ma. Ta ce shuwa ya ce mm. Ta yi murmushi ta tura mai har ina jin ba sai mun haɗu ba. Akan na ji ina samun satisfaction. In za ka ci gaba da zama da ni a hakan I will pay you money. I will pay you monthly ba sai mun haɗu ba. Ya tura masa me yasa ke ba ka ɗaukin kasancewa tare da ni Ki riga da kin kwaɗaita min jikinki in ba na samu ba ba zan shiga in ban samu ba zan shiga damuwa please kar ki sauya mind ɗinki. Ina wani satisfaction ba body contact and without having sex ki bari mu haɗu. Just for once. And in baki samu good satisfaction ba, na yarda kar mu sake haɗuwa. Hatiya Abida ta ce ina son kasancewa tare da kai ba na son na samu. Kuma ba zan rinka samun duk time ɗin da na so ba. Sannan you know zina Saɓo ce, tana daga cikin manyan kaba'irai. Ya ja tsaki a fili ya ce sai ka ce wata ta Allah bayan tsinanniya ce ya tura mata za ki same ni kowane time kike so. Kuma have faith in God. Allah yana yafe komi. Saboda haka ya kamata mu ji daɗin rayuwarmu. Sai mu yi istighfari a kowace rana. Allah yana son bayansa masu saɓo suna tuba. Kun ji ba? Ta yi shiru tana tunanin magana da yake taƙan yake ta Ya yi shiru, ta yi shiru tana tunanin maganar da yake, ta gama faɗawa sha'awar shi. Ta ce, to ka shirya wiki and I will call you za mu haɗu, an kwana za mu Ya saurin tura mata, how many days? Ta ce, just one day. Ya ce, hmm. Allah ya kai mu. Ta ce, thanks, sai mun haɗu. Da dare ka tanadar min. Wani sabon style ya ce, kar ki damu, I love you. Ta ce, okay. Good night. Ta masu sauraro a nan samun dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa na Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.